Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci yau talata sha uku ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto na musamman akan ciwon zabiya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana yau ta zamo ranar wayar da kai akan cutar. za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya suka bayyana ra'ayoyinsu akan sabon kasafin kuɗin ƙasar da yadda zai shafe su kai tsaye. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin wani irin tasiri kasafin kuɗin ƙasashen Afirka ke yi akan al'ummomin yankin na nahiyar Afirka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu bi sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawar. Za mu kawo muku labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. Haka kuma za ku ji tasirin watan azumin Ramadana, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban kusa a ma'aikatar shari'a na Amurka ya tabbatar wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa in ba da wani kwakwaran dalili ba zai yi watsi da duk wani yunkurin shugaba donald trump na korar jami'i mai bincike na musamman da aka nada don ya duba yiwuwa haramtacciya alaka tsakanin makaraban trump da na rasha a lokacin zaben shekarar da ta gabata mataimakin attorney general din rod rosenstein wanda ya nada robert mueller tsohon shugaban hukumar binciken fbi don ya jagoranci binciken sirri a kan katsalandan rasha a zaben shugaban kasa da aka yi don taimakawa trump ya samu nasara ya faɗawa wani kwamitin 'yan majalisar ƙasar cewa ba zai yarda da duk wani umarnin trump ba akan ya kori mola ba tare da hujja ba ya ƙara da cewa a yanzu dai babu wani dalili mai kama da haka Mr. Rosenstein ya ba da wannan tabbacin ne yayin da kafofin yaɗa labaran Amurka suka ambato wasu na kusa da Trump 'yan jam'iyyar republican na nuna alamun tayo trump ya kori mola wanda naɗa shi cikin wato shi wannan mukamin da aka yi a watan da ya gabata ya janyo yabo daga 'yan jam'iyyar republican da na democrat ko da yake a yanzu wasu 'yan jam'iyyar republican na nuna cewa ya kamata a kori mr mola saboda zaben wasu mataimaka da ya yi waɗanda suka ba da gudunmuwa ga asusun yaƙin neman zaben abokiyar karawa trump wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat To a yau talata ne kungiyar tarayyar turai ta sanar da cewar za ta ɗauki matakin shari'a akan ƙasashen jamhuriyar Czech da kuma Hungary da Poland saboda gazawar da suka yi wajen karɓar nasu kasan na 'yan gudun hijira. Duk da irin gagarumin nasarar da aka samu wajen mai da 'yan gudun hijira zuwa wasu ƙasashe da ke kungiyar tarayyar turai don rage wa ƙasashe irin su girka nauyi. tarayyar turai ta ce waɗannan ƙasashen guda uku italiya da wasu ƙasashen da ke mambobin ƙungiyar ba su ɗauki matakin da ya dace ba don cika nasa aikin a cewar wata sanarwar da tarayyar turan ta fidda yanzu dai an yanka wa ƙasashen guda uku wa'adin ayoyi 24 su ɗauki alkawarin karɓar nasu kasan na 'yan gudun hijirar an cimma yarjejeniyar raba 'yan gudun hijira 160 waɗanda a yanzu suke a girka da italiya da duk faɗin ƙasashen tarayyar turai a watan satumba shekarar 2015 sai dai a yau ma ƙasashen poland da kuma ches sun sake in yarda su karbi 'yan gudun hijirar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta yi kashe kashedin cewa za a fuskanci mummunar barkewar cutar cholera wadda ba a taɓa ganin irinta ba a ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita. wannan na cikin gargaɗe-gargaɗen da hukumomin kiwon lafiya suka shayi a watannin da suka gabata shugabar hukumar ta red cross a yemen maria del pila bauza moreno ta ce an samu rahoton mutane fiye da dubu biyar da ke kamuwa da cutar kowace rana a makon da ya gabata Yaɗuwar cutar wadda ta fara a cikin watan da ya gabata na ƙaruwa sosai shekaru biyu da aka kwashe ana rikici a ƙasar yemen ya zama babban ƙalubale ga ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar. inda fiye da rabin ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda a yanzu suke hannun 'yan tawayen Huthi ba sa aiki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan goma sha bakwai daga cikin al'ummar Yemen miliyan ishirin da shida ba sa da isasshen abinci kuma akalla yara miliyan uku da ke fuskantar bala'in ciwon yunwa na cikin mummunan hatsari. Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa akan ciwon zabiya. Sakamakon haka wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto na musamman akan cutar Ibrahim Gareka. manufar keɓe ranar na daga yunkurin majalisar ɗinkin duniya ta mutunta bil'adama ba tare da la'akari da launin fata ko kuma lalurar da yake fama da ita ba a dukkanin sassan duniya dr umar faruk na asibitin koyarwa na malam aminu kano yayi bayani dangane da wannan cuta ta zabiya shi ciwon zabaya yawanci a gadon shi ne ake yi daga haihuwa wanda yawancinsu suna da matsala ne na wani sinadari a jiki da ake kira melanin shi wannan melanin din shi ke taimakawa jikin mutum yana ana samun wannan bakin jiki da kake gani waɗansu kwata-kwata ba su da shi a cikin jiki wasu kuma suna da shi ɗan kaɗan koya masu fama da wannan cuta ta zubiya ke tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum a tsakanin al'umma malam yusuf suleiman abdulkadir wani zabiya ne a nan kano ban taɓa regretin ɗin cewa ni na fito a san albino ba saboda ni rahama ce gare ni a matsayina bangare na abu dai kawai da yake shine dai al'umma kana dan shiga cikin unguwa wasu yara suka dan yi tsokana dai irin yara a ah, zai biya da sauransu wanda ni ban dau wannan a matsayin komai ba sannan kuma bangaren dai lafiya haka dai likitoci suka dan ba da shawara cewa to mutum ya dan sa umbrella lema saboda rana sannan kuma da ko face cap haka dai hula dai face cap mutum zai sawa sannan kuma idan da glasses tabarau saboda haske na rana kai ya damu mutum sosai to shi ma wannan muna sawa haka muna sawa to ishu din da gaskiya ni bangaren ko irin mutane ka shiga haka ko wajen aiki da shauransu ni alhamdulillah ban taba aiki da kowa ba tun da na gama makaranta business ina nake independent kuma yanda nake magana kalla ina da bakake wajen hamsin da suke aiki suke ci a karkashi na. Masana kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa ba a daukar kowace irin nau'in cuta sakamakon mu'amala da zabiyan mutane kuma hasali ma masu lafiyayyar fata na iya haifar zabiyan dako 'ya. kamar yadda dr umar faruk ke faɗi akwai abin da muke cewa a likitance carriers su carriers ɗin nan su ne wanda suna da ɗan sinadarin a jikinsu wannan na rashin yanayin wannan sinadarin to amma a jikinsu baya nuna to idan misali shi wanda mai ciwon zabaya ɗin ya auri wannan akwai yiwuwar za su iya haihuwa zabayanan ko kuma shi da uwar da uban duka ba su da ciwon a jikinsu to amma su kariyas ne a dukansu junansu to akwai yiwuwa za su iya haihuwa masu wannan ciwon amma za su iya haihuwa yaro wanda lafiya lau wanda bai da ciwon Dr. Umar Faruk kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Madalla Malam Ibrahim har ila yau a Najeriya yi Nasir Adamu El Hikaya ya jiyo mana ra'ayoyin mutane akan yadda suke ganin kasafin kudin kasar zai shafe su kai tsaye ga Nasiru da karin bayani. sanya hannu kan kasafin kuɗin Najeriya ba tare da jikaka dawo da aka samu a kasafin bara tsakanin fadar shugaban Najeriya da ministan dattawa ba ya sanya musamman ma magoya bayan gwamnatin ta APC a jiyar zuciya. Wai ma hakan ya nuna an samu jituwar da ta dace tsakanin sassan biyu ko ko an iya warware takaddamar a bayan fage. Shin wannan ya ƙara ƙwarin gwiwar 'yan Najeriya wajen fita da kuncin tattalin arziki musamman ma rashin yawon kuɗi a tsakanin al'umma? Kwamitin tattalin arzikin Najeriya dai ya ce nan da wata uku wato zuwa watan Agusta. Najeriya za ta fita daga wannan fatarar. Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko ya ce ko da akwai fatara akwai kuma wata nasara da aka cimma. A tsaro da yau kowa ya gani akwai alamar tsaro kasar nan ya samu ci gaba kuma domin kafin nan kafin ya zo wani hali ake ciki wanda irin mu mutane da yawa ba za a iya fita su je masallaci a gidajen su ba za a iya fita su shiga cikin jama'a kowa tsaro shiga cikin kasuwa yake amma yau a Najeriya ba inda ba za ka je ba za ka je ka yi sallah za ka je da asuba za ka je da azahar da la'asar da ba za ka je coci za ka shiga cikin kasuwa saboda haka akwai alama samun ci gaba a wajen gyare-gyaren da shi da matakan da ya dauka shi shugabancin wannan a janar Muhammadu Buhari. Ra'ayin shugaban kwamitin marayu na Jibius na Abuja Alhaji Sa'idu Musa Yalwa shine yana da kyau masu dan sukuni su rika tallafawa ko da da kwanon shinkafa ne ga marayu da zaurawa musamman ma dai cikin wannan wata na Ramadan. Da al'amarin kwamitin marayu Allah ne shige mana gaba. Yadda muke tsammani mutane sun amsa kira. Masu dukiya suna ba da gudunmawa su gwargwadon hali. Yanzu cikin azumin nan kamar baka laba akwai mutum guda da ya ba ba shinkafa buhu hamsin ga ta na cikin kwantina wanda ba mu tsammanin sa ba wato mutane sun amsa kira akwai masu bada gudunmawan kuɗi da kuɗin aje a siya wasu kuma za su bada shinkafa wani sukan bada yadin tamfan ko shadda aka suke kawo taimakon daban-daban nau'i nau'i daban-daban karfin alala saka musu da alheri insha Allah masu sukunin nan dai da suka hada da yan boko shin me yasa ake ganin su a marowata ne ko dai rashin fahimta ce Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Abubakar Sadiq Umar. To ai maganar cewa maganar ba ta ɗan boko ba ne maganar a zuciya ce. a da gaske ana cewa 'yan boko su ko abinci ne ma a gidansu sai an tsara idan ziyara za ka kawo sai ka sanar ka bugo waya ina tabbatar maka 'yan bokon da ne alhamdulillah mu za mu yi alfahari cewa ba boko kawai muka samu a gaba ba duk abin da kai ka ci a cikin ka zuwa za ka yi ka tsuguna ka juye shi amma wannan wanda kai shine abin da za ka girba gobe shine riban ka shine Allah ya ga dama kuma ya mai da shi kan 'ya'yanka ko da bayan ka ma tun daga nan duniya haka kuma ka girbe shi a lahira masu iya magana kan ce guntun gatarinka ya fi sari ka bani bisa ma'ana motsi ya fi labewa ta hanyar neman na kai Nasura da maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla da wannan ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin wani irin tasiri kasafin kuɗin ƙasashen Afirka ke yi akan al'ummar yankin na nahiyar ta Afirka. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla yanzu mun samu kiranmu na farko daga Kaduna wane ne ke kira daga Kaduna? Aliyu Ahmed barka da najeriya Barka ka dai da wa ke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku da gari da gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka ta yaya kake ganin kasafin kuɗin Afirka ikan shafi al'ummar Afirka? Eh to gaskiya mafi yawanci a nawa hasashen zanga zai shafi musamman dai talakawa kai tsaye. Duba da za ka ga duk shekara za ce za a kasafi amma shekarar nan ba za ka ga a rage kuɗin ba. za ga sababbin tituna da yawa misali haka ba ba za ka ga asibiti da magunguna ba to da sauransu har wata kila wani kasafin sai zo ma kai ba ga canji ba ka je siya in buhun shinkafa dubu sha takwas za ga yana nan a sha takwas ka ga ya kamata ka ganin canji ta irin waɗannan abubuwan da sauransu sai dinga sa ran cewa gaban Allah da komai zai zo daidai amma muna bai mu je a kasa muna bai wannan sabon gwamnati shawara cewa da kuma addu'a Allah mu dinga ganin canjin a kasa da fatan za ta shi lafiya to amin amin mun gode sai kuma nasarawa wane ne daga nasarawa Tau da alamar mun rasa mu na nasarawa kar amanta a yau abin da muke tambaya a kai shine shin ta yaya tsarin kasafin kuɗin 'yan afirka yake shafan 'yan ƙasar ga mun samu kira daga lagos wane ne daga lagos muhammadu lawal danzera daga lagos malam muhammadu menene ra'ayinka na rayuna gaskiya Allah ta'ala ya sa wannan abu ya zama alkhairi ga al'umman Najeriya. To amin. Amma muna tambaya ne akan cewa ta wace hanya yake shafar mu kai tsaye mutane 'yan Afirka ta wace hanya yake shafar mu? To ta hanyoyi kamar a gyara hanyoyi jama'a suna cikin yanayi ya kamata gwamnati su taimaka ma al'umma ba tun yanzu ya kamata a ce an ci gaba da sarsa kuɗin nan ba mutane sun daɗe suna jira. Mm. to to madalla mun gode sai kuma jigawa wa ke kira daga jigawa sha'ibu dan mama ne da hello malam na jigawa to da alamar jigawa dai ta yanke har yanzu dai muna nan kar a manta kira alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida to wane ne ke magana daga yamai ne daga yamai nijar ya sunan malamin Sani Shehu Muhammadu. Sani Shehu Muhammadu to menene ra'ayinka ta yaya kake ganin kasafin kuɗin 'yan ƙasashen Afirka yake shafar mutane kai tsaye? Alhamdulillahi na gode ma Allah yau da na same ku na dai na dai ta bida na bida ta yau. To alhamdulillahi. Na farko abin da ake fata mm. duk mutum na duniya ana son shi adalci. duk mutum na duniya ya tunani gabas da yamma gusun da arewa mm. duk mutum na duniya ya kamata ya dubi sama dubi ƙasa haka abin da ake so ga mutum idan an ka zaka gaba mm. har Allah ya kawo ma mutum wanda an na kwarai mutumin kirki kamar janar buhari ya kawo wannan kwanciyar hankali cikin ƙasar nan kuma aka raba dukiyar ƙasa to abin da ya yi kyau ga ƙasa bayan Allah da a cikin ƙasa da kuturu da makaho da wani mai ido da wanda mai ido kowa ya zan ya amfani da wannan abin. To, madalla, bari mu leƙa kuma taraba. a Najeriya. Wa ke magana daga Taraba? Abdurrashid daga Lamina Borno jihar Taraba. To Abdurrashid ina jin rediyon ka tayi kara dan ina jin kaina yanzu haka a cikin rediyon ka dan rage rediyon ka. Okay, na yi tsarki. Yawwa, to menene ra'ayinka ta ina yanayin ka san kuɗi ke shafar mu kai tsaye? Hello? Hello, kana ji na? Hello? to da alama layin naka dai ba shi da ba shi da kyau to to bari mu je kwara hello eh, salamu alaikum amin wa alaikum salam to kuna tare da bello garba dinami bulawus da kayan wuta kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To me kala-kala menene ra'ayinka? To ra'ayi na gaskiya wannan a ah, wannan amincewa da 'yan majalisa suka yi na kasafin kuɗi to mu mun ji daɗi kwarai da gaske kuma nan muna fatar Allah ya sa wannan zai kawo tattalin arziki da kuma ci gaban ƙasar Najeriya da kuma kai ƙarshe irin matsalolin da talakawan Najeriya suke ciki Allah ya sa wannan kasafin kuɗi zai haifar mu Najeriya alheri da kuma tattalin arziki da ci gaba. To, wannan ita ce ra'ayina mai magana Bello Garba Dina mai blouse kala-kala daga nan kwara a Najeriya na gode BOA a tashi laya. To, madalla mai kala-kala mun gode. To, kar manta dai a kira mu a kan biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a farko a sa alama tarawa da kuma ɗaya kuma abin da muke magana a kai muke son mu ji ra'ayinku shine shin ta yaya kasafin kuɗin ƙasashen afirka ke shafar mu kai tsaye 'yan afirka yanzu ga kira daga bauchi wane ne ke magana daga bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Amin wa alaikum salam dan kafin madaki menene ra'ayinka? yawwa to na a gaskiya akwai inda yake shafan talakawa akwai kuma inda baya shafan talaka to ina sauraron ka yawa misali yanzu kaga kamar mu Najeriya kasafin kuɗin da shekaran da ya gabata lallai mun gan shi a fannin tsaro da kuma abin da ya shafar ma samar ma aiki wa matasa musamman aikin yan fawa din nan mm. hakika yayi yi kokarin samarwa su matasa aikin yi sannan kuma tsaro an same shi ɗari bisa ɗari to inda ko muke so gwamnati ta yi kokari shine ta yi iya kokarinta ta samar mana da takin noma da kuma kayan feshi na aikin gona din saboda a bunƙasa noma sosai sosai a ko'ina na to ma da lamun gode dan bauchi sai kuma kaduna yanzu wane ne daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Menene ra'ayinka? Malam Naziru barka da yamma. suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka dangane da wannan batu? Alhamdulillah gaskiya al'amari yawa kamar inda tambayar da kai dangane da akan magana cewa gwamnatin kasafin tafi da ke shafar talakan Najeriya. Eh. Ko kuma Afirka gaba ɗaya. To idan muka ɗauka yanzu misali idan aka ce an yi kasafi aka ce an ba su kamar bangaren noma da bangaren hanyoyi da bangaren asibitoci da an ba bangaren makarantu to kaga ta nan gurin zai shafi talakan kasa gaba ɗaya red amma idan aka yi kasafi idan ya kasance duk ciwaciwar da aka yi aka ce an dogo shi a wani bangare ba bangaren da ya kamata na ya sani ba to kaga anan ake samun rashin ci gaba to malam musa suka ci wannan gwamnatoci namu to To Malam Musa mun gode a nan muka kawo ƙarshen shirin a kira da muke karɓa daga gare ku sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da wani tambayar. A nan za mu muna fata da amsa da muna fatan wannan kira naku yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a tankaɗe da rairaya na neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na kofin nahiyar Afirka na shekara 2019 za su kana ƙasar Kamaru a rukunin G ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi canjaras banza da banza da ƙasar Swaziland. Tunisia ce ke kan gaba a wannan rukunin bayan da ta karkare ƙasar Misir ko Egypt da ci ɗaya mai ban haushi za a sake goga tsakanin ranakun goma 19 zuwa 27 ga watan maris na shekara ta goma sha takwas a wannan rukunin inda kasar misira za ta kai ziyara a kasar jamhuriyar nijar yayin da kasar swaziland za ta karbi bakuncin kasar tunisia a wani bangaren kuma kungiyar kwallon kafa ta olympic lyonnais ta kasar faransa ta yi bayani a yau dangance da kuɗin da sayar dan wasanta Mace Valvena wanda ya kama miliyon ɗai da rabi kudaden euro ga club ɗin Fenerbahce na ƙasar Turkiya. Haka zalika za a bada miliyon guda wa dan wasar na lada. Idan muka leka ƙasar Brazil ɗanɗan tsohuwar tauraruwar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Pele cewa da Edson Edino Chalbi do Cimento kotu ta ƙargama masa shekaru goma sha biyu da wata goma na zama gidan wakafi domin ana zarginsa da sarandan kudaden haram waɗanda suka fito daga safarar kwayoyi a ƙarshen watan mayu shekara ta da goma sha hudu edino ɗanɗan pele kotun ta ƙargama masa shekaru talatin da uku na zaman wakafi akan waɗannan laihuka laihukan da yake ci gaba da waci da su inda ya ce alaƙarsa da masu safarar mayagun kwayoyi ta alaƙa ɗinta ne kawai wajen shan miyagun kwayoyin shi ko dan wasan kwallon kafan kasar faransa antoine griezmann ya rattaba hannu a yau talata dinnan tsakaninsa da kulob din atletico de madrid domin ci gaba da buga mu kungiyar har zuwa shekara ta 2022 a can baya dan kwallon na kasar faransa ya so canza sheka zuwa kulob din manchester united na kasar ingila amma kasancewar kotun da ke kula da alkalancin sha'anin wasannin kwallon kafa ta duniya duniya ta hana wa club din atletico de madrid sayan 'yan wasa a wannan shekarar shi yasa dole dan wasar na kasar faransa ci gaba da tsayawa kungiyar kwallon kafa ta atletico de madrid din haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to madalla ga kuma tasirin watan azumin ramadan assalamu alaikum eh, sunana habila rabiu mazauni ya mai a jamhuriyar Nijar. Lokacin azumi nakan ji eh, gaskiya shauki kuma nakan ji yanayi na watakila lahiyar jiki yana banban da lokacin da ba na azumi ba. wannan kenan na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi ba ne to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya gaskiya wannan abubuwan suna suna ja baya suna ragewa inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba amma kuma idan lokacin da ba na azumi ba ne ka gani a yi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lahiyar jiki to akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lahiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi ba ne sannan kuma nakan ji natsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwa da suka shafi ɓacin rai kasancewar dama shi watan na alfarma ne haka nake jin da gaskiya tasirin shi ina jin daɗin shi sosai eh, sha da sauran watanni waɗanda ba na ramadan gaskiya nakan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanina da jama'a saboda azumin shi yana umartar ma matsayin mu musulmi gaskiya mu dage da kyau ta hulɗa da kuma haƙuri da juriya mai yiwuwa in ba lokacin azumi ba ne za ka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba amma lokacin azumi kakan ji cewa ko da mutum ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka za ka ji cewa ba za ka biye ba to gaskiya hulɗa da ta tsakanin mutum da mutum a lokacin azumi ina iya in ce gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai na kan shi cewa gaskiya ba ni da wata matsala ta hulɗa tsakankani na ko kuma cuɗanya tsakankani na da jama'a hakan ga ta fannin kyautata alaƙa fiye da lokutan da ba idan ba na azumi ba ne. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. da take jawabi ga hukumar kula da haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a geneva jakadiyar amurka a majalisar nikki haley ta ce amurka na kallon kamun ludayin harkokin hukumar da idon basira da kuma makomar rawar amurka a cikinta jakadiyar nikki haley ta ce amurka tana ɗaukar batun kiyaye haƙƙin ɗan adam da mahimmanci tana mai cewa mutunta haƙƙin ɗan adam da zaman lafiya ɗan juma ne da ɗan jumai inda suke tafiya tare da zaman lafiya da tsaro wanda aka san haka kan jawo rikici idan hukumar ta ɗauki matakai masu ƙarfi hakan inji Nikki Haley zai baiwa mutane masu fafutukan wanzar da demokradiyya haƙƙin ɗan adam da mulkin adalci kyakkyawan zaton wanzar da mulkin gaskiya. Sai dai kuma da take jawabi a wata kwalejin Geneva, Nikki Haley ta ce idan hukumar ta ƙi yin abin da ya dace ko kuma baki ɗaya ta ƙi yin komai a inda ya kamata a ce ta taka rawar gani hakan zai rage mata kima. Ta ce a halin yanzu dai amurka ba ta tunanin barin hukumar amma ya kyautu a yi wa hukumar garin bawul domin dawo da martabarta mataki na farko da tilas ne a ɗauka shine cewa lalle majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hana mutane da kuma ƙasashe masu taƙe haƙƙin ɗan adam kujera a hukumar da kuma canza yadda ake gudanar zaɓe a hukumar ta hanyar yin amfani da ci gaban da ƙasashen suka yi ta fuskar kyautata haƙƙin ɗan adam ba ta alkawarinsu ba kawai. ta kuma ce tilas ne a cire babi na bakwai na kundin ayyukan hukumar wanda ya fitar da sunan isra'ila kadai kan batun take haƙƙin ɗan adam don ba daidai ba ne ta ce wannan kamfe ɗin da ake na ɓata sunan isra'ila ƙasar da aka santa da ƙoƙari wajen kare haƙƙin bil'adama abu ne da ake yi wanda ke nuna rashin adalci ba ga isra'ila kaɗai ba har ma ga hukumar karan kanta Nikki Haley ta buƙaci ƙasashe masu ra'ayi irin na Amurka da su haɗa hannu domin ganin cewa hukumar ta cimma burinta. Ta jaddada cewa Amurka ba za ta ba da kai bori ya hau ba a kan batun kare haƙƙin bil'adama a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na nan na cewa karfe biyar saura minti uku ga labaran duniya a takaice. Babban kusa a ma'aikatar shari'a na Amurka ya tabbatar wa 'yan majalisar dokokin kasar cewa 'yan ba da wani kwakwaran dalili ba, zai yi watsi da duk wani yunkurin shugaba Donald Trump na korar jami'i mai bincike na musamman da aka nada don ya duba yiwuwar haramtacciyar alaka tsakanin makarraban Trump da na rasha a lokacin zaben shekarar da ta gabata. A yau Talata ne kungiyar tarayyar Turai ta sanar da cewa za ta ɗauki matakin shari'a a kan ƙasashen jamhuriyar chess da Hungary da Poland, saboda gazawar da suka yi wajen karɓar nasa kasan na 'yan gudun hijira. Duk da irin gagarumar nasarar da aka samu wajen mai da 'yan gudun hijirar zuwa wasu kasashen da ke kungiyar tarayyar Turai don ragewa a kasashe irin su girka nauyi, tarayyar ta Turai ta ce waɗannan kasashen guda uku wato Italiya da wasu kasashe da ke mambobin kungiyar ba su ɗauki matakin da ya dace ba don cika nasu aikin a cewar sanarwar da tarayyar Turai ta fidda. yanzu dai an yanka wa kasashen uku wa'adin awoyi 24 su ɗauki alkawalin karɓar nasa kasan na 'yan gudun hijirar. Hukumar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta yi kashedin cewa za a fuskanci mummunar barkewar cutar kwalara wadda ba a taɓa ganin irinta ba a ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita. To, takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wasu sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus uh, Grisham da ta haɗa shirin ta bada kuma umarni da injiniyan mu Cedric ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.